gaba da fafata da ake a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan zagaye na 16 round of 16 a jiya a karawarsu ta farko kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta lallasa Paris Saint-Germain da kwallaye uku da nema. Kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint ita ta fara taɓa lilan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a cikin minti na 33 ta kafan dan wasan tarabiyo daga bisani Cristiano Ronaldo ya samu bugun daga kai sai mai tsaron gida ya kuma jefa a raga a cikin minti na 45 dab da tafiya hutun rabin lokaci bayan dawa daga hutun rabin lokaci a minti na 83 cristiano ronaldo ya sake jefa kwallo ta biyu a ragar kungiyar kwallon kafa ta psd sai masela ya jefa kwallo ta uku a cikin minti na 88 a can kasar portugal kuwa kungiyar kwallon kafa ta foto ba ta da daɗi ba a hannun kungiyar kwallon kafa ta liverpool na kasar ingila inda ta biyu har gida ta lallasa ta ta kwallaye biyar da nema dan wasan kungiyar kwallon kafa ta liverpool sadio mane shi ya jefa kwallo a cikin minti na 25 da fara wasan daga daga misani Mohamed Salah ya jefa kwallo ta biyu a cikin minti na 29 bayan dawowa da hutun rabin lokaci. Sadio Mane ya sake jefa kwallo ta uku wadda ita ce ta biyu a gare shi a ragar kungiyar kwallon kafa ta foto a cikin minti na 53 daga misani Firmino ya jefa kwallo ta hudu a cikin minti na 70. Ana cikin minti na 85 dab da tashi Sadio Mane ya sake jefa kwallo ta a ragar foto da. biyar inda shi kuma take masa mazaunin ta uku ya jefa kwallaye uku a gasar a ranar a ranar talata shi daga watan maris na shekara 2018 da a dawo ci gaba da wasan a zagaye na biyu kafin wannan rana ko a ranar 20 ran laraba ran 20 ga watan fabrairu kungiyar kwallon kafa ta chelsea a gasar ta uefa champions league da su karɓi bakuntin barcelona sai kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich suna tare da basecta a ranar 21 ga wata kuwa wanda zai zo ranar alhamis kungiyar kwallon kafa ta sabiya da su karɓi bakuncin manchester united tare da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta roma a sauran labarun kuwa a wasan da aka buga da kungiyar kwallon kafa ta PSG shahararren dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kuma shine gwarzon dan wasan kwallon kafa ta duniya dan kasar Portugal Cristiano Ronaldo ya jefa kwallayensa na 100 a raga a gasar zakarun nahiyar Turai Europa Champions League wa kungiya daya dan wasan mai shekara 33 ya samu wannan nasara ne a jiya a wasan da suka yi doke kungiyar kwallon kafa ta PSG kwallaye uku da nema a zagaye na sha na UEFA Champions League din na bana. Cristiano Ronaldo ya samu wannan nasarar jefa kwallayen ne a farkon kwallaye ne na farko a wasan a mintuna na 45 a bugun daga kai sai mai tsaron gida da kungiyarsa suka samu haka kuma ya sake samun damar jefa kwallo ta biyu a cikin mintuna na 88 amma jefa wasa ta farko da ya a cikin mintuna na 40 ita ta ba shi damar cika kwallayensa 100 wanda ya taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid an dai tashi a wasan dai kwallo uku da ɗaya inda Marcelo ya sake jefa kwallo a cikin mintuna na 88 don haka ronaldo ya a cikin jerin sunayen mutane goma da suka jefa ko kuma suka yi fice wajen jefa kwallaye a kungiya guda ɗaya a gasar UEFA Champions League yana na ɗaya inda yanzu haka yake da kwallaye 101 a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wanda ya jefa a wasu wasanni amma a bangaren zakarun nahiyar Turai. Messi na biye da shi a mataki na biyu da kwallaye 99 wanda ya taimaka ya jefa a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Sai Raul tsohon dan wasa da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a Real Madrid ya jefa kwallaye 63 akwai akwai dan wasan nan Alexander Del Piero daga kungiyar kwallon kafa ta Juventus wanda ya jefa kwallo 42 sai Thomas Long Thomas Muller wanda ya jefa kwallo 40 in lokacin ina kungiyar a kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich Didier Drogba tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ya jefa kwallaye 30 a gasar ta zakarin nahiyar Turai duka lokacin iya Chelsea Ruth Banestroye na Manchester manchester united ya jefa kwallaye 35 a lokacin ya buga wa manchester united sai ter harry na arsenal a cikin shi kuma yana ya jefa kwallaye 35 shi ma a gasar ta yofa champions league lokacin yana bugawa wa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Karim Benzema ya jefa kwallaye na 30 kwallaye 31 a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Wayne Rooney na Manchester United a lokacin iya Manchester ya jefa kwallaye 30 a kungiyar ta Manchester United a bangaren gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai shi ma dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Lionel Messi ya cika wasanni 300 a filin wasa na Camp Nou a ranar Lahadi a wasan da suka buga da kungiyar kwallon kafa ta Getafe a bangaren La Liga mako na 23 inda aka tashi a wasan canjar dan wasan da ya buga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a wannan filin wasa na Camp Nou ya fara wasanni inda akwai wasannin da ya buga guda 266 wanda aka fara da shi haka kuma ya taimaka wajen samun nasara a wasanni 246 ya kuma jefa kwallaye da duk a kam nuwan wa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a cikin wasannin da ya buga guda 300 kuwa guda 201 ya buga ne a bangaren gasar La Liga ya buga gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai a wannan fili a wannan fili har guda 56 sai kofa da rai na kasar Spain din guda 34 akwai Spanish Cup na kasar Spain guda tara duka a wannan fili na Camp Nou wa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona iya abin da ya sawaka kenan daga nan dan da ya huta lafiya